This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ambaliyar ruwa ta kashe mutane 21 ta kuma shafi wasu fiye da dubu shida a Nijar inda ba a cika samun isasshen ruwan sama a wasu sassan kasar ba a cikin makonnin farko da shiga lokacin damina a kasar da ke nahiyar Afirka da daminar ke kaiwa zuwa watan Satumba a cewar wani jami'in gwamnati. mutane goma sha uku sun mutu a lokacin da gidajensu suka rufta a kansu sannan wasu takwas kuma ruwa ya tafi da su bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a cewar kanar bubakar bako babban daraktan hukumar kare al'umma ta gidan talabijin na kasar a yammacin ranar alhamis a yankin maradi da ke kudu maso tsakiyar Nijar, Ali Abdu dan shekaru 35 ya shaidawa kamfanin dillancin labaran ap ta wayar tarho cewa ruwan sama mai karfin gaske ya lalata gidaje a yankin su yana mai cewa ruwan farko kenan amma har gidajen su sun faɗi sojojin isra'ila sun yi lugudan wuta a tsakiya da kudancin gaza a jiya juma'a a cewar mazauna yankin da sojojin isra'ilar Kungiyar agaji ta Red Crescent ta Falasɗinu ta ce akalla mutane 18 aka kashe sannan wasu 35 suka jakata a wani hari da aka kai a kan tantunan 'yan gudun hijira a garin Almawasi da ke yammacin Rafa. Falasɗinawa sun ce farmakin ya auku ne sakamakon hare-haren tankokin yaƙi yayin da sojojin Isra'ila ke ƙara kutsawa cikin yammaci da arewacin Rafa, wato sassan birnin da ba su kai ga kamawa ba. a yayin da sojojin ƙasa na isra'ila suka fafata da mayakan hamas harin bama mai da tankokin yaƙi jiragen sama da kuma jiragen ruwa a gabar tekun yankin sun sa falasɗinawa tserewa daga birnin rundunar sojan amurka ta tsakiya ta centcom ta ce dakaranta sun lalata jiragen sama marasa matuki guda shida da 'yan tawayen houthi masu samun goyon bayan iran ke amfani da su a tekun bahar maliya a ranar da kuma ta tabbatar da cewa 'yan tawayen sun nutsar da jirgin ruwan kasuwancin su guda biyu a yankin. A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar Centcom ta ce dakaranta sun lalata wasu jiragen ruwa guda hudu da babu ma'aikatan jirgi a cikinsu a ranar Alhamis a kan tekun da kuma jiragen sama marasa matuki guda biyu a cikin sa'o'i ashirin da hudu. rahoton ya ce babu wanda ya jakkata kuma ba a samu wata barna ba da amurka ko haɗakar jiragen ruwan 'yan kasuwa suka sanar amma ta tabbatar da cewa jiragen na zaman barazana ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce ukraine za ta iya amfani da makaman da amurka ta bata domin rama duk wani harin tsallaken iyaka daga rasha muddin ba za ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango ba wajen kai hari a cikin yankin kasar rasha damar ukraine ta mayar da martani ga sojojin ƙasa ta amfani da makaman da amurka ta samar kare kai ne abinda sakataren yada labaran ma'aikatar pentagon manjo janar pat ryder ya fadawa manema labarai kenan a ranar alhamis da aka tambaye shi ya fayyace ko izinin ya kunshi kai hari gaba da yankin kharkiv ryder ya amsa cewa eh haka ya kuma kara da cewa matakin amurka na yin kira ga ukraine a kan kada ta yi amfani da makaman ata cms da amurka ta sama mata ko makami mai linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin rasha na nan daram kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin kama ɗaya daga cikin manyan jagororin ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin islama a yankin sahel yayin da sammacin kama iyad agali wanda ake zargin shine shugaban kungiyar ansarar din ta masu tsauran ra'ayin addinin islama a shekarar 2017 aka fadda shi amma ba a bayyana shi ba ga jama'a sai a jiya juma'a labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Jama'a masu sarare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. na daina kewa ba idan na samu zayar samun ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya ba inda ya kanki za na wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ni don kwatila sai na zo na daukan sa jimirin jiran ki dai ki zo na kalle kikin biyar hausa suri na ta ke ce kawai da kin kira da na amsa zuma a baki daɗi kare ta kin ni ta kira lasa inda ya kan kine ne na yi nisa dan ba kiran da zan amsa to malama aisha barka mu da shigowa kin kwana biyu wace shigo wannan barka je malam baba to ka san ni dai bana son shigowa wannan zauri domin an fiye zolaya Iko Kwana dan zola ya kaɗan. Gaskiya ba don saboda ko masu saurare su kan bada haka. Yawwa to ka gani. To amma yau ganewa kana ganewa ta sakonnin da suke turowa. Hakku to yau ka ga yau dai kayi nasara dai ka sake jawo ni. Gaskiya. Na shigo zauren. To an gode. Barkan dai masu sauraro. Yau za na yi da na gane kina da tausayi. To malama Aisha yau kin ga kina jin wake kin san akwai wani bako a gidan nan kuwa. Sosai kuwa. Don haka a cikin shirin insha Allahu za mu kawo muku tattaunawa da wakiliyarmu a kasar Ghana Hauwa Abdulkarim ta yi da bakonmu wato Hamisu Bureka wanda ya kai ziyara a kasar Ghana domin bikin sallah. Ka san lokacin bukukuwan sallah a lokacin ne mawaka suke samun dama su yi mu'amala da mutane su je su dan yi wake-wake su tsallake su ko daga nan najeriya ko ina sai su rika dan ketarawa su je wani wurare wala haka yake saboda ai mu ma mun ga mm, su adam zango su alinu su sani danja a baya ma ke da su maryam fatimoti eh, fatini da sauransu suna zuwa can gane kenan daga gane kuma sai ka ga su je kano eh, faɗi Najeriya dai ba Kano ya mm, mm. da Kano. In ka sha ruwan Kano sai a hankali. Allah. kuma rayuwa da so. To an tashi lafiya? Alhamdulillahi. To badalla. Ya muka ji da wannan zafi. Zafi mala ai sai gyara Allah. Wai da da abin da zan tambaye ki ke da wai mai dauke miki hankali ne a wannan mako. Zafi. Mm. batun zafi. Subhanallah. Na Saudi Arabia. Gaskiya. Ka san rahotanni da ya fito da hukumar eh, haji na gudanar da aikin haji na mm. Saudi ya fitar ya nuna cewa sama da mutane dubu daya suka riga mu gidan gaskiya a dalilin wannan zafi da ake san ba ma shi bane ana jifa ana ɗebe yan kwanaki a ce kwana uku a ce a yi jifa eh, eh. to ya kai matsayin da aka dakatar da mutane eh. aka hana su fita jifa hmm. amma duk da haka sai misalin karfe shida aka ba da dama aka ce mutane su fara fita kuma to a wannan lokacin na yi magana da wata ta ce min wato a wannan lokacin da muke magana karfe shida ne da wani a da 'yan kai amma rana kwan yake a sama hmm. to wannan Allah na tuba sai dai mu ce Allah ya mana rahama kuma mu gyara halin mu domin an daɗe ana faɗa hmm. ayyukan da muke yi da dai makamantan su na san dai ban da haka dole ne kullum yau da gobe ya wuci wasa haka yake abubuwa suna sauyawa yau idan ka ga ciyawa kore hmm. gobe kafin ka ankara ya canza kala ya bushe to haka nan shi ma yanayin yake sauyawa hmm. Allah da ya samu dace amin amin wato maganan zafi a ƙasa mai tsarki gaskiya tunawa cikin waɗanda suka rasu akwai wata mamarmu a hajiya nura kenan wato matan marigayi alhaji bala plywood a birnin kumasi ita ma a wurin tsayuwan arfa ne allah ya karbi allahu akbar to kaga mm. an ba a ji daɗin rabuwa da ita ba amma eh. yanayin da mutum ya tafi kuma yakan sa wani lokaci ka samu ɗan natsuwa da kwanciyar hankali cewa ya yi sa'an tafiya allah ya sa an dace amin ya mm, rabbi mm. To Malama Aisha yanzu bari mu faro da wannan ta'aziyya da zamu mika miƙa zuwa ga iyalan gidan sarki Ahmadu Baba na New York a jagorancin Alhaji Adamu mamman Black da fadar sarkin musulmi na North America na rasuwa Alhaji Muhammad Jibril wanda aka fi sani da Alhaji Sidin Master a New York wanda Allah ya karɓi ransa a jiya Juma'a a birnin New York. to Allah ji kansa da sauran magabata baki ɗaya da rahamansa ya kyauta ta ƙarshen mu sai kuma gaisuwa ta musamman ga sarki yarbawa alhaji Muhammad Aliyu Alawo ko kuma alhaji Baba Alawo kenan da alhaji Abdallah Gawo shakikan alhaji Sidin Masta kenan to Allah kara mana hakuri baki ɗaya. kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin za'iqatil mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan kauna ta da usman baba mahaifina ban manta ban manta usman baba da haife ni bara ku ji halinsa salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa wanda shi ko da ma hira da mu 'ya'yansa ke yinta. da mu yake yin ta amma malam mutuwa da ta tashi yankan gauna wata shida kan mutuwar baba in gaya maku dangina sai ya zamto yau da lafiya kuma gobe sai cuta sai cuta. To madalla yanzu ko bari mu shiga zaurin gaishe-gaishe bari mu faro da wannan sakon da ke cewa don Allah ku miƙa min sakon gaisuwa zuwa ga Bashir dan ina Kajisau da Musa na Cali Mahangi da Salisu mai shinkafa song da Jabir Abdulrahman Kwantagora da Yusuf Muhammad Gagarawa da Isa Kwasfi Asarara da Isa Lawal Girgir da Umar Ali Bade Abadam sai kuma Usman Dan Fulani mararraban wuri da Aliko Auta kafinta Yalwa da matansa Maimuna da 'ya'yansu Fati da Hafsat da kuma Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da matansa Jamila da Fatima. Sai kuma wannan gaisuwa zuwa ga El Mu'az Salisu Magajiya da Sama'ila Agnes Malam Fatori. da hadabi mai kwamfuta mai yama da matansa fatima da shamsiya da nazifi ibrahim rugan malam shagari da kuma lawan sade daura da sani umar na liliya makuku da rabi'u nuhu na buka da matarsa zalaihad da mansur baba wuro na faɗa da mudassar muhammad tafawa balewa da sanusi madatai da magaram sai kuma garba na hali kamba da jummai garba na hali kamba da balkisun na hali kamba da masu gabatar da shirye-shirye alheri grace abdu da baba yakub makeri da baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sako daga sani mai lange-lange a wuri ta sai kuma gaisuwa a bari huce zuwa ga iyalan gidan Akilo a unguwar Yalwa a Kumasi, musamman Alhaji Masa'udu Akilo da iyalansa da kuma Alhaji Sumaila Akilo wato sarkin fadar sarkin nufawan Kumasi da Malam Halidu Akilo da Hajiya Huzaima Akilo magajiyar nufawa da Hajiya Zuwaira Akilo da mai gidanta Alhaji Imrana Alintufa da kuma Hajiya Hindatu Akilo da duk nufawan Kumasi da iyalan gidan Akilo baki daya da fatan duk sun tashi lafiya. Amin. to idan muka dawo nan kuma gaisuwan alhori ya huce daga haruna muhammad katsina ya ce yana gaida honorable alhaji shafi'u ma dawaki ilulu sai malam danjuma katsina mamallakin jaridar katsina times online newspapers and magazine da ke kofar kaura katsina sai usman manika mai ruwa road funtuwa ce kai fa na gwamma baba yakubu makeri da kuma ka ta fito ai ba kai kaɗai ba ma ka tsaya ka ji tauran sunaye hmm. sai kuma grace alheri abdu da maryam dauda voa kuma kun samu shiga. Gaskiya. <laughs> to na gaba kuma Hajiya Maryam Kasim Abubakar iya Ummi Elegance Fit da ɗahiru ɗan karo rafin daɗi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar katsina da abdulkadir saulawa daraktan labarai da al'amuran yau da kullun na gidan rediyon jihar katsina. da mutanen garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari jihar kaduna da fatan ana bukukuwan sallar lafiya domin kasan hmm, ba kwana uku ake ba a najeriya sai an sharfe kwanaki bakwai cur ana biki gaskiya wato yau ne rana ta karshe <laughs> haka aka yi hmm. sai kuma wannan gaisuwan abori ya huce zuwa ga hajiya maryam hotoro mai dalilin aure sai hajiya fatima tinja da maturu matar honorable inusa kai gama da 'ya'yanta ammi ismail hajara da khadija sai matan alhaji sari a 3 bedroom gashuwa road a maturu jihar yobe da malama ba fati ita ma a uh, tribal dream gashoro da maturu da hajiya ya aisata gimba yar mutan bulawa hajiya maimuna yusuf timtim bukur matar soja a abuja sai kuma hajiya murjanatu adam sa'id ma'aikaciyar nta a birnin tarayya abuja sai malama fa'iza nasir jr yar mutan ukene da hajiya binta abubakar binafa sai hajiya sa'iba abdullahi amani abuja maman zainab da hajiya zainab binta hijazi sai bashir hassan a mutan jos a landscope media da kuma gaisuwa ta musamman ga makaman jos alhaji sani mu'azu da mai ɗakin shi hajiya ladi mu'azu da 'ya'yansu faruk mu'azu imran da yasmin mu'azu waɗanda suke maulidin haihuwarsu wannan wata na yuni sai rakiya usman arewa 24 da gogogon ma a birnin zaria da salamatu waziri to kamar yadda muka ce wato komin kirkin ka ba za ka iya gaba kasuwa da gaisuwa ba mm, da haka bari mu dire da wannan sakon da ke cewa salam voa hausa da allah ku gaishe mani da isu makeri madatai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski madaraka da musa malam indu kazawai da haɗabi mai kwamfuta mai yama da kuma mamman sani dauda cinwaza da nazifi ibrahim rugan malam da sani mai langilange waya wuri da tasiru unguwar tudu da magaram da hamidu kalallabuwa diba da muhammadu nura abubakar salifu da kuma baban gida garin umaru sabuwa da dauda dan yaki maradi da kuma shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sako daga sanusi madatai da magaram da fatan sun tashi lafiya ki kasance da budani za ki daga masoya ne ki sanyi wadani ki duba kan kyana kallo na jinuni ni kuma na ce dai kai nake ne ban fadi ba sako ya bayyana ni tun daga zuciya sannan kaunar rike tana kama. To madalla kamar yadda muka rida muka faɗi tun farko yanzu ko bari mu koma gefe mu ba hawa da bakon nata wato Hamisu Bireka ku ba su dama su ci gaba da tattaunawar su. Amma ka taɓa tunanin me yasa aka sa mishi wannan sunan Hamisu Bireka kuma eh. kullum wakan soyayya yake amma Hamisu Bireka breaking heart yake ko ne. <laughs> To kila za mu ji shi a wannan tattaunawar. <laughs> Bari mu ji yadda hirar tasu ta kaya da Hawwa Abdulkarim. Zan so ka gabatar min da kanka. To assalamu alaikum uh, sunana Hamisu Sa'idi Yusuf wanda aka fi sani da Hamisu Breka Dorayi. to Allah wani ne Hamisu Breka zaka takaitacciyar tarihin ka takaitaccen tarihin hamisu breka duka mafi akasarin wayanda suke bibiya ta sun sani an haife ni ni dan najeriya ne an haife ni a kano gwale local government dorayi karama a nan na taso a nan na karatu a nan na yi na na waka har allah ya kawo mu wannan matakin da muke kai bari fara da me kawo ka gana wannan ne farkon zuwan ka kasar Ghana ya eh, ah, wannan shine lokaci na farko da na fara zuwa Ghana mun zo ah, taya yan uwanmu baki ɗaya mun zo taya junanmu murnan sallah ne a kasar Ghana mun zo kan waka ya kai ka soma waka baiwa ne wakan ko ya kai ya aka fara ni idan an tambaye ni gaskiya waka zan ce ba a koyan shi ah, baiwa ne domin idan dai har kana da baiwanci shi shine da iya koyar da kai waka amma idan baka da baiwanci ko koyar da kai ba da iya yi ba so that gaskiya waka gare ni baiwa ne da fara wakan ya a na daɗe na waka tun na yaro na fara waka har na girma na fara waka daga makarantar islamiyya muna waƙoƙin ko har lokaci ya fara haurawa da girma ya fara cin mana muka san ah, hankali a hankali har muka fara jin me yake mana ciwo da abin da ke mana daɗi wani lokacin ne fara canja mana tunani muka karkata kan waƙoƙin soyayya iya shekara nawa akalla idan za a kwatanta saboda tambayar da zai a baya shine waka ya muka tasiri saboda sai iya lokacin da ka fara waka zuwa yanzu gaskiya na fi 15 years na waka na fi shekara sha biyar na waka ya na fi shekara sha biyar din ma na haura shi gaskiya kuma ba na da shekara talatin a duniya kin ga ko na dade na waka tun ina yaro karami nake kin ga ko tasirin waka a bayyana yake a tare da ni dan idan ka kalle ni gaba ɗaya dan ce maka misu break in ka kalle shi duka kawai in ka kalle ni a jito kawai ka ga waka ne kawai a ciki hakan ya maka tasiri ko kuma na ce waka ya maka rana ni ko waka yawa rana domin waka ce canja rayuwa ta duk wani wanda ke kusa da nima da waka ne Allah ba ni ikon canja rayuwar shi to kin ga tasirin waka a wuri na ba zai iya musaltuwa ko kuma ke rayuwa ba shi sa na ce muke idan kin kalle na zaune kawai kin ga waka wani wakoki ka fi so cikin wakokinka ko kuma in ce wani wakoki ya fi shahara wani wakoki ya fi baka fi ya fi kawo ya cika kalji tambaya ah, wakokin da ya fi kona wakoki gaskiya jan hankali ko kuma in ce wakokin da ba zan yi manta da su ba wakan da ya fara sawa hankalin mutane ya karkata kaina shine shimfidar fuska wakan da ya fi jara'ayi na kuma shine wani waka na kici wanda da nake ce a duniya ke kika zama farin ciki na hanji wakan da kuma ya fi kowane waka kawo mun kuɗi a music industry tun da na shige shi shine jarumar mata jarumar mata. Ah, gaskiya za ka uku za ka dan rera min kaɗan kaɗan daga cikin ok to eh zan iya idan ke dai mun yi praise a fara da wanda ka shimfiɗar fuska idan za ki kije da ni idan na yi fushi kiran rashe ne su na shiga babban karni idan gani ga ki sai in ji na farin ciki ya mai sabuwar amarya duk wayan dila a daji so ya tafi da shi na yi sabuwar hikaya suna sai da hankali da nutsuwa ashe idan ka zauce ama amarya. Ta masha kafin mu zo jarumar mata barin tambaye ka kalubale da ka fuskanta tun da ka fara waka. Gaskiya Luka da a ce amma ko da yaushe abin da nake kallo a matsayin ah, kalubale shine abin da zai tunkuɗa ka into nasararka. so gaskiya ban fiya faɗar abin da ya dame ni ko kuma abin da yake kalubale ba saboda ko da yaushe ina yawan faɗa idan dai har zan furta to yana daidai da ban yafi ba so ni gaskiya kalubale ina ganin shi a matsayin abin da yake haɓaka nasara don haka ban damu da shi ba da ya shahara mafi yawanci wakokin soyayya kake akwai kana yin kana fita cikin soyayya ka yi wani waka da bakwai sosai ba kuwa da gaske da gaske gaske ina fita da duniya ta san ka da wakan soyayya da yawa daga cikin mutane sun sanar da wakan soyayya amma idan ba mu manta ba yan shekarun baya kaɗan ina tsakiyar wakokin soyayya na wani waka ƙasata Eh, wakan yanci ne gaskiya lokacin freedom fighting ne a na dan ja hankalin shugabanninmu ne akan su kula da nauyin da yake wuyansu an ji yanzu ma na yi na biyun shi zan sake shi ban sake shi ba kuma ina wakan aure ina wakan siyasa amma yana danganta da waye dan yi ma idan ban trustin uh, gaskiya da zan faɗa akan ka ba zan faɗa ba gaskiya shi ne matsala na ne kawai in dai ba gaskiya ba ne ba za a yi shi da ba. akwai waka su hip hop da R&B ko da sauransu kai wanne na ne wanne ne na kai. Na fi karkata kan Afrobeat gaskiya ne. Ya. To kana da sha'awar ko ka san wasu mawakan gane? Eh na san wasu mawakan gana na san Psycho na san Black Sharif na san abadai firgita kawai babba jama'a na san na san da yawa gaskiya na san mawakan gana sosai yi wani collaborative ya sosai sosai sosai sosai zai yi ka faɗi da wakan gana to gana ni dai abin da na sani shine kawai da su a cikin music industry na duniya mawakan gana and kuma ina kara ba ma waɗanda suke bangaren mu hausawa kwarin gwiwa wani su kara dagewa saboda sai sun kara dagewa su diplex eh, da su iya su shabarin sai an kara dagewa sai an kara dagewa duka shi music is a music kwarin gwiwan ka shine ke kai ka inda ba kai tsammani ba so idan an dage kawai da aka za a ci magaci gaskiya da a je inda ba tsammani. a baki daɗi kare ta ba ni ta kin kan ki na yi nisa dan ba kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu kiji dai yadda tattaunawar da tafi masha Allah to malama Aisha yau kun ki nawa To biyu ko zan karo ne. Eh, kwarai kuwa ki karo. To bari karo. Wani takaitaccen labari ne amma malam. Tun da yau Grace Alheri Abdu ta nan bari eh. aro nata. Eh, kuwa. <laughs> Ki aro nata ki kara. Na kara ya zama hudu. Allah sarki. <laughs> To wannan wani labari ne kamar yadda na faɗa. Takaitaccen labari ne amma ne. ki saurara ki ji. To fa. wai wani magidanci ne yana zaune da matarsa suna cin abinci tare da ita matar tasa wato ana kiranta fatima a sha'ala mai mm. babban suna kenan ƙwarai kuwa sai kawai da ya kalle ta sai ce rabin raina kin san mace na son haka <laughs> abinci ya yi daɗi ke mm. ana santi sai ta ce na'am sai ya ƙara cewa jinin jikina sai ta ce na'am sai ya ce wallahi da za ki je indiya sai sun bauta miki. To fa, wannan abinci ya yi daɗi. Warrai kwa. Sai ta yi dariya ta ji hmm, mai gida saboda kyawu na ko? Shi ko da ya kada baki sai ya ce, a'a, ai wallahi, kina da kama da sani <laughs> Duk wannan santin ya kare ya ta kama da saniya. To baya neman zaman lafiya ne mu zaman lafiya ba. Ko kaɗan bai nemi zaman lafiya. <laughs> Ke za da ke ce za a ce ba ya ɗauko magana tiriyan tiriyan kamar da gaske. To ai sai in yi zaton ko naman ne da aka eh, dafa. Naman ne kawai ya yi daɗi ya kai ga ci. <laughs> Ya rasa yadda zai yi. Eh. Ya yi subin da baki ya ce ta yi kama da saniya koko. <laughs> To shi to tun daga ranar kuma ba eh. zai sake cin abinci mai daɗi ba. To wadalla na ga malama Juli ta da ɗagawa da hannuwa don haka bar mu ja burki a nan a madadin aisha mu'azu baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington muke sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum kamar mafarki ne na san ki zo Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.